Mashi Hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran A'a bugi Lahi munashe in ko wani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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد Bismillahir Rahmanir Rahim jama saurare Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo biyu a cikin shirin sa na yammacin yau Alhamis. Kun kamo rediyo biyu a cikin shirin sa na yammacin yau Alhamis. Muhammad Amin Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da zamu gabatar muku. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na muryoyin masu saurare. Daga shi kuwa sai shirin mu koyi harshen Farisanci. shirin nan na mata a al'umma na nan tafiye kamar yadda aka saba daga ƙarshe mu tike sheshen namu da shirin nan na duniyar mu a yau amma kafin nan bari mu saurari shirin nan na kokun santana da abdullahi salihu katsina kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis 16 ga watan fabrairun shekara ta 2023 wanda ya daidai da 25 ga watan rajab na shekara 1444 hijira kamariya masu saurari ko kusan cewa shekaru 790 da suka gabata a rana irin ta yau ibn sha'ar masanin adabin larabci kuma malamin tarihi balarabe ɗan ƙasar iraki ya rasu an haife shi a birnin mosul na iraki kuma a nan ne ya fara karatu daga nan kuma ya shiga bincike a cikin ilimin adabin larabci wajen malaman zamaninsa wannan bincike dai ya ɗauke shi kimanin shekaru hamsin da ƙarshe dai ya takaita binciken nasa a cikin wani littafi mai suna okudul jamal masu aure kun san cewa shekaru 39 suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha shida ga watan fabrairun shekara ta hudu shak ragibul harb limamin masallacin juma'a na garin jibshid ke kudancin kasar labanin ya shahada bayan wani hari da aka kai masa wanda masu yiwa yahudawa aiki a ƙasar labanan suka kai masa harin a lokacin isra'ila tana mami da kudancin labanan kasantuwarsa ɗaya daga cikin masu kira zuwa ga fitar da sojojin isra'ila daga kudancin labanan da suka mamaye a lokacin da ƙarshe masu saurare kun san cewa shekaru 31 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha shida ga watan fabrairun shekara ta 1992 wajen islam sai da abbasul musawi shugaban kungiyar hezbollah ta kasar labanan ya shahada a lokacin da wani jirgin yakin isra'ila ya harba makamin roka akan motar da take dauke da shi da iyalansa a kudancin kasar labanan kungiyar hezbollah dai tana fada ne da mamayar sojin yahudawan isra'ila da suke kudancin labanan a lokacin bayan halartar taron juyan shahadar shah ragib harb a kudancin labanan din yahudawa suka yi amfani da jirgin yaki mai saukar angulu wajen kai masa hari wanda kuma hakan ya yi sanadiyar yin shahadarsa tare da matarsa da kuma ɗayarsa gami da wasu mambobin ƙungiyar hezbollah su uku bayan shahadarsa kungiyar hezbollah ta zaɓi sai da hassan nasarullah a matsayin babban sakataren wanda har yanzu yake ci gaba da jagorantar ƙungiyar. masu saurare assalamu alaikum radio hausa voh mai watsa shirye-shiryensa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da kucewa cewa za ku iya kama shirye-shiryensa har sau uku a kowace rana kuma za a iya sauraron mu kai tsaye a babban shafin mu na yanar gizo ha.hausa.tv.com a manhajar whatsapp da telegram kuwa za a iya samun mu da waɗannan lambobi sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 To yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. Labaran duniya da farko ga kanunsu. babban magatakardar kungiyar hezbollah ya ce dukkanin waɗanda suka tsammaci faduwar juyin halin musulci na iran musamman 'yan sahiyoniya sun ji kunya an bayyana cewa kasashen da suke gabashin turai suna fuskantar taɓarɓarewar tattalin arziki da kuma baya saboda yakin ƙasar ukraine majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗi a kan kwararar 'yan gudun hijira daga zirin afirka to yanzu sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labarin babban magatakardar kungiyar hezbollah sai da hassan nasrallah ya ce dukkanin waɗanda suka tsammaci faduwar tsarin musulunci a iran sun ji kunya musamman ma dai 'yan sahayoniya sai da hassan nasrullah wanda ya gabatar da jawabi a daidai lokacin da ake tunawa da shahidan gwagwarmaya musamman ma dai jagororin daga cikinsu ya fara da bayani akan halin da ake ciki a kasashen siriya turkiya dangane da girgizar kasa inda ya mika saƙon ta'aziyya ga dukkan waɗanda lamarin ya shafa sai nasarullah yake cewa abin da ya faru wata jarabawa ce babba da take fuskantar dukkan bil'adama kuma ta shafi ɗaiɗaikun mutane da kuma ƙasashe. sai da hassan nasrullah ya kuma yi ishara dangane da abin da yake faruwa a syria inda ya bayyana cewa girgizar ƙasar da aka yi ta nuna hakikanin amurka na cewa ba 'yan adam taka ce a gabanta ba sai nasrullah ya ce amurka ta ba mutane suna mutuwa tun kwanakin farko na girgizar ƙasar a matsayin ci gaba da kakaba takunkumi da kuma azabtar da al'ummar syria inda hakan yake nuni da fuska biyu wajen mu'amala da bala'i na ɗabi'a sai nasarallah ya yi magana a kan yadda al'umma irin suka fito kwansu da su a ranar tunawa da cin nasarar juyin jihadin musulunci inda ya ce dukkanin waɗanda suka tsammaci cewa juyin jihadin musulunci ya samu koma baya sun kunyata. an bayyana cewa kasashen gabashin turai suna tafka asarar tattalin arziki saboda yakin da ke ci gaba a ƙasar ukraine a wata kasida da jaridar wall street journal ta amurka ta buga a ranar talata ta ce kasashen na gabashin turai suna fuskantar hauhawar farashin makamashi fiye da ko'ina da ta bayyana cewa waɗannan ƙasashen sun dogara ne dai da manyan masana'antu da ake da su wajen samun makamashi saɓanin yadda ake da shi a yammacin turai har ila yau biridar ta yi nuni da yadda a farkon yakin ƙasashen suka nuna halin sassauci dangane da yakin amma kuma daga baya al'amura suka sauya wani bangare na wannan kasida ya bayyana cewa kasashen na gabashin turai za su fuskanci matsanancin hali a cikin wannan shekara da aka shiga matukar al'amura ba su sauya ba dangane da wannan yaƙi to kuna ta da radio biyo ta hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗi akan kurarar 'yan gudun hijira daga zirin afirka shugaban hukumar ƙasa da ƙasa mai sa ido a kan 'yan gudun hijira bayyana cewa yadda ake ƙara samun 'yan gudun hijira da suke kwarara daga zirin afirka zuwa cikin ƙasar yaman yana da jan hankali babban daraktan ƙungiyar da a takaice ake kira iom antonio vittorino ya faɗa wa kamfanin dillancin labarun associated press cewa kwararar 'yan gudun hijar daga kasashen habasha somalia da djibouti zuwa yaman ya karu da kaso 64 cikin 100 petronio ya kuma bayyana cewa mafi yawancin masu yin hijirar mata ne da kananan yara da suke neman inda za su sami kyakkyawar rayuwa kuma suna tafiya ne su kadai ba tare da manya da suke musu rakiya ba. shugaban kungiyar ta ƙasa da ƙasa mai sa ido a kan 'yan gudun hijira ya kuma ce sauyin yanayi na wato sauyin yanayi shine ummul haba'isin wannan gudun hijira dama dai a watannin baya an yi gargaɗi cewa sauyin yanayi da ya haddasa fari mai tsanani a zirin na afirka shine mafi muni a cikin shekaru 40 da kuma tilasta mutanen wannan yankin yin hijira zuwa wasu ƙasashe aƙalla mutane biyar ne suka rasa rayukansu a wani hari da aka kai a yankin ituri da ke ƙasar demokuraɗiyar congo rahotanni da suke fitowa da ƙasar ta demokuraɗiyar congo sun ce a jiya laraba ne dai aka kai wani hari a ituri wanda ya ci rayukan mutane biyar da hakan ya haifar da zulumi da fargaba a kan zaben da ake shirin gudanarwa majalisar ɗinkin duniya dai ta zargi wata ƙungiya mai ɗauke da makamai ta kodeko da cewa tana da hannu wajen tayar da ƙaya baya a wannan yankin na gabashin jamhuriyar demokuraɗiyar congo inda a ranar lahan da ta gabata ta kashe mutane ashirin tare da tilasta wasu yin hijira. a yankin gabashin demokradiyyar congo dai da akwai ƙungiyoyi da dama da suke ɗauke da bakamai waɗanda kuma suke da alaƙa da ƙasashen makwabta ana zargin ƙungiyar adf da cewa tana da alaƙa da ƙasar uganda kamar yadda ƙungiyar m23 take da alaƙa da ƙasar rwanda to ƙarshen labarin duniyar kenan. To madalla labaran duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai shirinmu na gabata wato shirin na Afirka a yau wanda Muhammad Awal Kunya zai gabatar. Afirka a yau. masu rarre barkamu da hutawa da kuma fatan kuna lafiya tare da yan uwa da abokan zama sannan har ila yau barkamu sake tsaro da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannonin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da safi nahiyar afirka a yau a cikin wannan shirin za mu ci gaba ne da kashi na biyu batun hijira nan likitocin ƙasar najeriya suke zuwa ƙasashen waje inda muka so ma jin ra'ayin dr sabu ahmad na jami'ar garin jos kan batun duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan gabatar yau za mu ci gaba ne da jin sharhin da aka yi kan bayanin ministan kwadagon najeriya chris ingige domin ci gaba da tattauna wannan batu mun sake gayyato dr sabo ahmad malamin likitoci a jami'ar garin jos ta kasar nigeria a iya na wajen ya kamata wanda ya ɗauke shi ya bashi wannan mukamin na farko ya kwatse shi a kan magana barkatai marasa daɗi domin wanda ya ɗauke shi aikin ya bashi ministan an san shi da rashin gaza kwaɓɓan mutanen da ke aiki a shi. kowa ya kwaɓa. haka zai bayar a sha kuma abin ya kawo mu damuwa sosai kuma bai bar manyan mutane ba duk kudin dan najeriya ko minista ko dan kasuwa ko shi dan ne yau damuwa na rashin lafiya misali hatsari ko da a mota ne ya same shi na najeriya ne ba za kamata su fara ba shi gudunmawa in ba a samu wanda suka ba shi gudunmawa da ya dace ba to ko zai kashe biliyoyi a waje in kafin a kai shi ya salwanta ya salwanta kenan ba wani kuɗin da zai dawo da shi jiya. saboda haka kowa ma yana haɗin har da masu kunda ke ganin su za su gudu su je indiya ko nepal kuma kwanan nan ma aka sake ta abin da tsohon ministan lafiya na ita cewa ina biya da zuwa kasashen waje neman lafiya da dama suna cikin haɗarin a sace masu kofofi dan a ministan ya rubuta wasiƙa wa shugaban likitocin da wato president na nigeria medical association cewa suna binciken suna bin diddigin binciken da ake a misira egypt kenan na mutum arba'in da ɗaya da aka kace musu kura yan najeriya ne kuma saboda sun je neman lafiya a can sun fada hannun miya a can mutum ɗan najeriya zai iya tuntawa ya bi miliyan arba'in zai misira a mara duba lafiyar shi in aka sace mar koda kusan miliyan ɗari bakwai za a iya sayar mar mutumin kuwaiti yana da buƙatan koda zai yi dala miliyan ɗaya wata magana kuma muhimmiya da ya kamata ka ba mu ansa da ko ne malaman likitocin da kuke koyarwa nan a najeriya ana zargin cewa 'yan najeriya ba su iya aikin likita ba sai ga kuma yanzu ana ɗaukan su aiki a Amerika, a saudiya har ma da ingila me yake faruwa ne dokta domin yadda ya su su ba da ne ya su ba akwai wannan abin da kira standard wato darajar da kiman da muka ajiye yanayin karantar da ɗalibai matasa da suke zama likitoci ba mu bari ya su su ba matsalar da yake samun likitoci shi ne rashin tsari da zai dinga biyan likitoci abin da zai iya rike su su su zauna a Najeriya wani so je kasan wani in ba ya zama dole ba kuma hasali ma ba a ma ɗaukar mu sun gaba ke dai su ya wani bi nan su awa uku asibitin su awa biyu ba wanda yake son irin wannan tsalle-tsalle in yi zai samu aiki a wuri sai da za a iya biyan shi abin da zai rike shi ba da bukatun ya tawa halaye shi shiga mota kuma wanda asibiti biyan awa uku an jima ya kuma abin da ke faruwa ga matasan likitoci ne sun zama don ba a ɗaukar su a aiki da ake kira permanent pensionable aiki na dubu da kuma yana da ajiyar yayin mutum ya shekaru da ya ritaya akwai abin da aka ajiye na da ya shi to tsarin ne ba da kyau ba a yi tunani ba musamman ma harkar lafiyar da ke da kashi manyan ƙasa suna ganin suna da damuwa su ne domin to ba yi abin da alƙalma suke nuna cewa manyan mutane ma su yi ana masu satan ƙona akan masu ƙarya a karbi kudin su da yawa saboda sun nuna cewa sun kasa rike ƙasarsu sun walakantar da kasar su so ɗaga likitocin gida suna ingila na neman su a ƙasashe da dama amurka suna neman su sun yi aikin su kuma sun yi aikin tsara ingantuwa ke saboda suna da kayan aiki da za a ba su ke amfani ba kaman nan ba inda wani ta ana harkar da su su ce amma muna ƙoƙari wajen karantar da su nuna masu duk abin da suka mata nuna masu kuma ba bayani bari daraja da kima da irin wannan batu da ministan kwadugo yake na najeriya wato ingigi kana ganin ganin ke saboda an kusan sauka a kan mulki ne ke ta wannan wato manganu bakai bagindi eh ba zai yi da wannan ma amma asalin shi mutum ne wannan ya sau da hankali ne shi kuma su ba abu da abin da ya fi tun da game da takusan tafiya kada amma waiwaye su a bincike su akan wani abu wannan irin dabaru ne na irin lalatattun mutanen da suke cewa su ne yan siyasa jiya amma siyasa ne ma'anar siyasa daga muhimmancin ta rayuwar kowa don tsari ya kyau kowa ne zai mori da mai ci da mara shi in tsari ya ɓaci su wanda suka ce sun tsira na da su su ba za su iya ba a salon ƙarshe abokin alhaki kuku ya dawo sani su wannan ke na take hmm. to dokta shi kuma ministan lafiya na najeriya shi kuma yana cewa wato gwamnatin tarayya za ta yi shiri domin dawo da wasu likitocin da suka fita zuwa kasashen waje ba gani kamar yana yi wa gigi hannunka mai sanda ne kuma ya za a dawo da su ma in har zai yiwu. Eh, ba. ko da an zo ana rinci tarihi za a ce a shi ya faɗi ra'ayi kuma yana da ilimi mai kyau amma a duba ya hankalin abin mana ai bai da ƙarfin da zai sa wannan abu faɗa ya kyau ƙarya ce in za a ɗago rikicin najeriya da suka gudu waje a dawo da su an rarrashe su za a ƙara musu kuɗi kana ganin na gida ke da cewa don su ba su gudu ba sun daure sun zauna za su bari a ce an ba su ƙaramin albashin da ba a inganta shi ba kuma za a inganta da gaba ɗaya a inganta wanda na waje da wani basu gudu ba su gida dai a tsara musu ya zama da cewa sun an ba su abin da zai iya da su to wannan dai gaskiya ba zance ne da yake da karshen gaskiya a cikin shi ba zance ne kawai da siyasa ya ba mamaki yana so a ɗauki wannan abin a yanzu ya shiga cikin rekod ya shiga cikin tarihi cewa shi ya saba matsayin shi da ma'in jibe wani zai ne ka tokana da gashi a nan kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri na afirka a yau kashi na biyu kuma na ƙarshe har sai mai rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba a maimakon bakon namu wato dr sabu ahmad malami likitoci a jami'ar garin jos ta nigeria da ni awal kunya na shirya nake cewa sai wani jigon wai kare ya zub da tsamiyar kura. yanzu kuma sai shirin nan na muryoyin masu saurare tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare.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 assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu radio voh radio tehran ni ne rabi lumana adam sarkin aiki na kasa baki daya ina makuwa da kuwa fatan alkhairi muna muku godiya kuke ba mu dama muna tsoma bakin mu cikin abin da ke ci mana tuwo a kwarya wanga attack da aka yi Nijar ko kuma da ake Nijar shi wannan abin shine ke jama sojojin horon shi da na Amerika da ma duk na kasashen duniya wanda suke jibge Afirka shine ke jama masu bakin jini yaushe ake dibin kashe rihi a ce kana busa tuwo eh ba yiwuwa a ce kun zo dan tsaro amma kullum kashe mutane ake yi mu lokacin da babu turawa ma cikin ƙasar nan wallahi ƙasar nan babu kai har gungu an yi an yi maganin gungu ina fata an gane bai kamata ba a ce tsakaninmu da mali daji kilo dubu noki akwai a ce har a zo a yi a kashe mutane a kuma yawan ga abin allah dai sauke kuma ina ma kasashenmu na afirka gaba daya cewa su dawo bisa hayyacin su dawo bisa turbar da uwayensu su kabi ba yiwuwa ka ce wani zai tsare ma kasa ba shi yiwuwa ne na kasa ne salamu alaikum Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu. To ni yau tsokaci na zan yi shi ne akan atakaɗin da aka kawo masojojin ƙasar ƙasar Nijar Allah subhanahu ya ƙara ɗaukaka mana sojojin mu kuma Allah ya tsare mana su da tsarewa tunda mu fi sabilillahi fi sabilillahi wannan ƙasashen waɗanda suka zo suna tsaron ƙasar mu ta Nijar suna an ce wai suna tsaron ƙasar mu lahiyar ƙasar Nijar wallahi tallahi ba mu ga amfanin su ba cikin ƙasar mu a lokacin can lokacin da kamin su zo cikin ƙasashen mu ba mu da tashin hankali yawan haka babu sojojin ƙasar mu sun ishe mu tsaron ƙasar mu sojojin ƙasar mu da addu'an malaman mu da addu'ar kanmu sun ishe mu tsaron mu ba sai wani ya zo ba ya tsare mana ƙasa ta kaka ake cewa sun zo mana tsaron ƙasa kuma a ce suna cikin mu a zo a kashe mana sojoji ana ji ana gani ana ji ana gani a kashe mana yan uwa ko mutanen nan su tsere har su kwashe mutanen su mu namu ba su da kowa sai Allah sai annabi kai jama'a ku dibi abin nan ku dibi lamarin nan da ƙasar Nijar ta shiga ciki Allah subhanahu muna roƙo gare ka ka kawo mana kwanciyar hankali cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar jamhuriyar Nijar baki daya duk inda wani da tashin hankali ke cikin sararin duniyan nan Allah subhanahu ya kawo na karshen sa kuna tare da Ibrahim Shushana wanda yake jamhuriyar Niger garin Kasigi jihar Maradi sai an a huta lafiya hazawa salam Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh sashen Hausa na gidan radio Tehran mai magana Hamisu mai dan kuka shugaba na kungiyar masu kira da sauraron radio reshen da magana to muna godiya da kuke ba mu damar tsoma albarkacin bakin mu abubuwan da suke ci mana to a gurya to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zan yi taziya ga sojojinmu na nijar da suka samu rasuwa wanda suka samu kuma rashin lafiya Allah ya yi ya ba su lafiya kuma wanda suka rasu Allah ya gafarta musu to wannan kalubale ne ga sojojin faranshi da suke cikin Niger kasancewar an ce an kawo su didan su tsare mu to kuma kusan in ce magana da yan hura hula suke ta fafutuka a kanta na su bar kasan nan gaskiya bisa billahi muna goyon bayan da su bar kasan nan saboda ba su barkata mana abun komi kullum sai a ce an kawo kwantan bauna kullum a ce an kawo kwantan bauna wannan kwantan bauna ya kamata a ce ya zo ga karshe mana da an ce an kawo su duk su kare mu mai magana hamsu mai dan kuka shugaba na kungiyar masu kira da sauran radio a tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyoyi hausa ta hirar magana na kuma dan kore bin magarin dawa da magaran mazaunin kasar libya a yanzu na kira ku ne in mika ta'aziyya ta ga sojojin mu na nijar wanda aka kashe a yan kwana-kwanan allah ubangiji ya ji kansu allah ya musu rahama ina ga mayukansu da karba waɗanda suka ɓata Allah ubangiji ka bayyanar da inda suke wanda suka ji rauni kuma Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su lafiya ina kira ga shugabanninmu na Nijar su kama da Allah a cikin kokarin da suke yi su kara su kara su kayu ma sojojinmu kayan aiki sosai sosai ba a ce babu a cikin wanda aka ba su a kara musu kuma a janye mana sojojin faransa gaskiya mu mu gaba amfanin su wallahi Tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa biyu hajji daga birnin Tehran. malami na gaba sai ka ja mu je. Gidan Jan Fura musulunci na Iran jama'a yan uwa musulmi al'umma dangin annabi kowa ya ta addu'a ubangiji Allah wannan wuta da take tashi cikin jira ubangiji Allah kashe mu ta albarka annabi da Qur'ani wannan rishin sojoji da muke ubangiji Allah ka yi mu sanin tsaro ka yi mu sanin komai Allah Allah ka tsaya mu ga bala'i da yake kashe mu diya da jikoki da kannai Allah ka tsaya mu wannan masifa albarka annabi da Qur'ani mai magana Musa Kallahu ta daga jamhuriyar Nijar garin Arlet. sashin tehran muryar jamhuriyar musulunci mai magana isu ne madattai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan madattai da magaram ina so ku ba ni dama jajanta al'ummar jihar talabiri ko in ce jamhuriyar nijar dangance da rashin wasu sojoji jami'an tsaro da aka yi hakika abin alfini ne kuma da fatan wannan zai kasance ya ta da gwamnati daga barci ganin cewa ta tashi ta tsaya wajen taimakawa sojoji kayan aiki na zamani wanda za su iya kare kansu kuma da ma ƙasa talakawa kenan ya kamata fata gwamnati ta kama da fatan dai wannan ya kasance shine na karshe da fatan kuma talakawa su ma za su rika ba wa jami'an tsaro taket na cewar idan dai sun ga fuskar da basu yarda da ita ba su bayyana wa jami'an tsaro da fatan allah ba mu zama lahiya na gode ku tashi lafiya magana isu ne ba da makarar jamhuriyar nijar tsairan ku tashi lafiya Assalamu alaikum warahmatullah sashin Hausa na Radio Musulunci ta Iran mai magana ya kowa mai aski ba da raka jihar da magaram jamhuriyar niger ina so ku bani dama a cikin wannan shiri zan meka sakon ta'aziyata ga al'ummar jamhuriyar niger da yan uwa da amina arziki wanda suka rasa yan uwansu ko yan sojoji da suka riga mu gidan gaskiya wasu kuma suka jakata wasu kuma suka bace ba san inda suke ba muna roƙon Allah Allah ji kansa Allah gafarta musu su kuma Allah ya ba su lafiya kuma su kuma sauran Allah ya bayyanar da su yana da kyau kuma muna kira ga shugaban kasa Niger Muhammad Bazoum ko ce dukkan mahukuntan jamhuriyar niger ya kamata a kori mu wannan sojoji na faransa ga dukkan wani sojoji da sojan da yake cikin kasar mu niger ya kamata a kore shi domin ba shi da wani amfani yana da kyau dukkan musulmai mu ci gaba da addu'ar allah kawo mana kwanciyar hankali a cikin kasar mu niger ku tashi lafiya abdurrahman sunana wanda aka yi sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan da mari ta birnin da magaran a jamhuriyar niger ina so a bani dama in meka sako na ta'aziyya ga gwamnatin kasa ta ta jamhuriyar niger musamman ma ga hari wannan da aka kai jihar talabere aka mana asarar sojoji to ubangiji allah ji kansu allah sa sun huta allah sa aljanna ce mako masu allah gafarta musu muku da muka saura allah ka cika mu da imani kenan gwamnatin nijar ta san cewa wai wasu sojojin faransi ko na ina ne da ake kawo mu kasa suna ana ajiye su domin wai su taimaka mana a mu kawai allah ya kamata mu kama ba sojojin wata kasa ba su iya da kasar su ma sannan su iya da kasa wasu kenan kawai ni dai abin da nake gani a shawarce shawarar da zan ba gwamnatin ƙasar jamhuriyar nijar kawai duk wani soji da yake ƙasar nijar in dai ba na nijar ba ne kawai ya wuce ta shi mu Allah zai kare mu mai magana Abdulrahman wanda aka sani da Abdoki Biya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan radio ya mai magana Hassan da Umar daga unguwar Sabon Gari da magaran Buriya Nijar. Ina so ku bani dama zan jajan dama al'ummar Nijar kan wani hari na ta'addanci da aka yi ma sojoji har kusan soji goma suka hallaka. To gaskiya wannan abin da Allah wadai ne kuma muna kira da gwamnati da Allah ta ƙara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 Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. Ga Abdullahi Salu Katsina ya dawo a cikin shirin nan na koyi harshen Farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci da dalla ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na hamsin da biyar da dalla ubangiji a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa muhammad tare da wani mutum sun tattauna dangane da wasu mashahuran mutane da aka yi a iran waɗanda suka rubuta littattafan waƙoƙi da kuma littattafai na ilimi waɗanda ba a gushe ana amfani da su ba tun sama da shekaru dubu da suka gabata wani kuma muhammad a matsayinsa na ɗalibi da ya zo Iran domin sanin al'adun Iraniyawa bai gushe yana bincike dangane da irin waɗannan abubuwa ba domin ƙara faɗaɗa iliminsa a kan duk wasu lamura da suka shafi ilmomi dangane da Iran. Da dalla Ubangiji za a ji mu a cikin wannan tattaunawa tsakanin Muhammad da wannan mutum, amma kafin a ji yadda ta kaya tsakaninsu sai an fara sauran dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin tattaunawar kamar haka. ببخشید یه حکوری آقا ملمی اسم سونا خیابان تیتی چیست؟ menene خیام خیام همان ونچن شاعر مواکی شاعران موقع دانشمند مسنی دانشمندان مسنا بسیار da yawa ma'aruf sananne she'er waka ketobe she'er littafin waka u dorad shi yana da shi dar zemin da hakan کتاب شعر ma'arufi. littafin waƙa sananne. Taqvim. Kwanan wata. Muhasabe. Lissafi. Cegune. Yaya. Khaili. Sosai. Takriban. Kusan. Hezar. Dubu. سال شکر قبل کافین او نوشت شی یا چه جالب رو بزرگ بابا بزرگی گرما حافظ حافظ سعدی سعدی فردوسی فردوسی مولوی مولوی سو و Iraniyawa ایرانیوانی همه مردم دکان متانه دنیا دنیا آنها میشناسند سو سن سن سو کدام ونه ابن سینا ابن سینا خارزمی خارزمی رازی رازی دکنن سو مسنا نه ایرانیاوا خوشحال می پرین چکی من درس میخوانم ni ina karanta darasi. Man zindagi mikona. Ni ina rayuwa. Keshwar. Ƙasa. Motemadin. Wadda ta ci gaba. madalla bayan da aka ji waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a saurari yadda ta kaya tsakanin Muhammadu da abokin tafiyarsa kamar yadda muka ambata cewa yana son tafiya zuwa dandalin Imam Khomeini zai kuma yi tafiyan ne a cikin motar bas sai a kasance tare da mu a cikin wannan tattaunawa kamar haka. ببخشید اسم این خیابان چیست؟ یه حکولی مالم یا سونن ونن تیتی خیابان خیام تیتن خیام خیام همان شاعر معروف است خیام شینه ونن موکی سننه؟ بله خیام یک شاعر معروف ایرانی است ای خیام ونی مواکین ایرانیاوا سنن نه کتاب شعر هم دارد یه دل بله او کتاب شعر معروفی دارد در ضمن خیام یک دانشمند است و تقویم ایرانی را محاسبه کرد ای شی یه نده واقع سنن نه حکنن خیام masanin iraniyawa ne wanda kuma yake lissafin kwanan watan iraniyawa in takvim shagune wannan kwanan wata ya yake تقویم ایرانی خیلی دقیق است خیام تقریبا هزار سال قبل kwanan watan iraniyawa yana da dukka sosai kusan hayyam شکر دوبو دسکاوچه یه شی چه جالب ایران شاعران و دانشمندان بزرگی دارد اهدقای تروا ایران نادمان یا مواقع دمسنه بله حافظ سعدی فردوسی و مولوی شاعران ایرانی هستند همه مردم دنیا آنها را می شناسند i e, hafiz da sa'adi da firdausi da molawi dukkaninsu mawaƙan iraniyawa ne dukkanin mutanen duniya sun san su کدام دانشمندان ایرانی خیلی marufan. waɗanne ne daga cikin masanan iraniyawa da aka san su sosai ابن سینا خارزمی و رازی ابن سینا دا خارزمی دا رازی خوشحالم که در ایران درس میخوانم و اینجا زندگی میکنم ایران یک کشور متمدن است نجدادی دا نکه کرنته درسی ایران کما نکه رایوا انان ایران قصه چه د ta ci madalla yanzu kuma ga maimacin wannan tattaunawa a cikin matanin farisanci kamar yadda ta gudana tsakanin muhammadu da kuma abokin tafiyarsa. ببخشید آقا اسم این خیابان چیست؟ خیابان خیام خیام همان شاعر معروف است؟ بله خیام یک شاعر معروف ایرانی است کتاب شعر هم دارد؟ بله او کتاب شعر معروفی دارد در ضمن خیام یک دانشمند است و تقویم ایرانی را محاسبه کرد این تقویم چگونه است؟ تقویم ایرانی خیلی دقیق است خیام تقریبا هزار سال قبل آن را نوشت چه جالب ایران شاعران و دانشمندان بزرگی دارد بله حافظ، سعدی، فردوسی و مولوی شاعران ایرانی هستند همه مردم دنیا آنها را می شناسند کدام دانشمندان ایرانی خیلی معروفند؟ ابن سینا، خارزمی و رازی خوشحالم که در ایران درس میخوانم و اینجا زندگی میکنم ایران یک کشور متمدن است to madalla to jama'a masaurare kamar yadda aka ji a cikin wannan tattaunawa wannan mutum da yake tare da muhammadu ya ji daɗin kasancewa tare da shi matuƙa kamar yadda shi ma muhammadu ya ji daɗin kasancewa tare da wannan mutum inda ya samu ƙarin ilimi dangane da mawaƙan iraniyawa da aka yi shekaru dubu da suka gabata da kuma manyan masana waɗanda al'ummar iran da na duniya ba su gushe suna amfana daga ƙoƙarin da suka yi ba to kasantar lokacin da muke da shi kawo ƙarshe dole anan za mu dakata amma kafin lokacin a madadin waɗanda suka dafa aka gabatar da shirin ne abdullahi salihu ke muku fata alheri a tarbe mu a mako na gaba ku da Zainab Bashir domin gabatar da shirin nan na mata a cikin al'umma. masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma wanda ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku littafin nan da mai suna kwadai mabudin wahala wanda marubuciya Freedom ta rubuta to kamar dokar sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. shi kan baffa ko inda nake kwance bai yi tunanin zuwa ba sai da aka kai ruwa rana sannan yadda umma ta zo jinyata haka duk iya binciken da zai yi sai da ya yi ya kuma tabbatar da yawon iskanci ya kai ni kaduna domin har kadunar suka je unguwar da abin ya faru mai gadin gidan senator da kan ya tabbatar mashi tare muka shigo kuma dama ya saba kawo karuwan shi a gidan ni kam kukan nadama mara amfani suka zame mani jiki har sai da na yi wata biyu kwanci a asibiti sannan aka sallamo ni kuma duk tsawon lokacin ban saka ya a sadiku a idona ba haka baffa na sai dai duk abin da za mu yi amfani da shi daga gare shi yake domin kwaban alaramma bai shiga cikin jinyata ba haka umma ta ɗauke ni muka nufi gida inda muka iske alaramma da ya a sadiku zaune cikin zaure yayin da idan kowane su ya yi jawur kamar garwashi da alamar jiran isowar mu suke yi bisa gwiwata na zube ina kuka haɗe kamar raina zai fita yayin da na ji muryar alaramma yana tambaya ta da gaske yawan iskanci ya kai ki kaduna yara sadiku na kallo na ya runtsa ido idan shi kam yana sauraron amsar da zan bayar wace irin karyar zan yi bayan duka duniya ta san me na aikata a zindirfa aka fiddo ni kuma a facebook fa aka yi ta cigiya ta wata uwar tsawa ya sakar mani yana faɗin ki faɗa mani zainabata me haɗa ki da wancan fasikin me ya kai ki gurinsa da igiyar auren ki? cikin kyarma na ce shi ya kira ni baffa wallahi shi ya ce in je na girman Allah ku yafe mani wallahi ba zan ƙara aikata zina ba na tuba baffa na yi kuskure amma ku yi mani rai Na sauri ya sadiku ya miƙe ya shiga gida yana fitar da wani irin kuka mai shiga zuciya na bi shi da gudu na rike kafarsa ina fidda kuka cike da tashin hankali nake faɗin ka yafe mani ya asadiku don girman allah ka yafe mani na tuba baffa ne ya sa allon kusa da shi ya bambaro ni na saki kafar yayin da ya janyo ni a ƙasa na dawo tsakiyar zauren na kalle shi da rinannan idanuna yayin da na ga wasu irin hawaye da suka biyo kuncin mahaifina karo na farko a rayuwata ya kalle ni yana faɗin kin cutar da ni zainabu shi irin tarbiyyar da na maki kenan ya girgiza kai ina kuka yayin da nake dukan dukan jikina da hannuna ina faɗin a'a baffa ba ita ka bani ba wallahi ka tarbiyyantar da ni bisa addini kai mani duk abin da uba yake ma yarsa wallahi kaddara ce da kuma rudin duniya ya fashe da kuka sakayya ce kenan kin cuce ni zainaba kuma kin cuci a sadiku bawan Allah wallahi kin cutar da mijinki domin bai rage ki da komai ba kin ci amanarsa haka na dinga dukan kaina da bango ina gunjin kuka na tuba baffa na tuba baffa dan Allah ku yafe mani haka ya dinga kallo na yana girgiza kai a hankali ya ci gaba da faɗin me mijinki ya rage ki na girgiza kai da sauri babu komai baffa ya ce ta zan iya daga ido in kalle shi a saddi in kalli a saddiku kin cutar da ni kin zalunce ni wallahi ba zan taba yafe maki ba ban da na tuba babu abin da nake faɗa ya bani zaɓi guda biyu ko dai ya kai ni a yanke mani haddi zina a matsayina na matar aure ma'ana a jefe ni har sai na mutu ko kuma in fitan bar mashi gidansa yayin da zan kasance cikin la'ana da tsinuwar har karshen rayuwata san ba zan iya zuwa jefe ni ba don haka na shiga girgiza mashi kai tare da roƙonsa da ya yafe mani ina faɗin ba na son na mutu ba fa kai mana rai don allah gunjin kuka nake yi da umma yayin da nake neman yafiyarsa amma ya miƙe ya shiga ya fito da asadiku yana faɗin abubakar ina roƙonka da ka yanke igiyar aurenka da zainabu yanzu nan sannan ta fita ta bar mani gidana kuma ko da rana ɗaya ka kalle ta da idon rahama kai mata magana ban yafe maka ilimin da ka ɗauka da gare ni ba fasika mayaudariya kamar zainabu bata cancanci zama da kamilin mutum kamar ka ba zaman dirshan ya yi ƙasan siminti yana kuka yayin da alarama ya je ko mashi allo da tawada sannan ya ja ya tsaya idanunsa jawur kamar garwashi wata tsawa ya daka mashi yana faɗin za ka sake ta ko za ka biya ni ilimin da ka ɗauka da gare ni jikinsa na kyar ya ɗauki tawadar nan ya rubuta mana saki ɗaya da rubutun a jami sannan ya miƙe jiri na ɗibarsa ya koma ɗakin alaramma ya sulale ƙasa To jama'a daka-daka na muka zo karshen shirin namu sai Allah kai wani satin za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin gidan rediyon Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV, ni zana Bashir nake cewa Allah ya kai mu lafiya. to da shi ne muka kawo ƙarshen abin da za mu gabatar muku amma da kima sauran 'yan dakikoki ga takaitattun labarai. Babban magatakardar kungiyar Hezbollah sai da Hassan Nasrallah ya ce dukkanin waɗanda suka tsammaci faduwar tsarin musulunci a Iran sun ji kunya musamman ma dai 'yan sahayoniya. Sai da Hassan Nasrallah wanda ya gabatar da jawabi a daidai lokacin da ake tunawa da shahidan gwagwarmaya musamman ma dai jagororin daga cikinsu. ya fara da bayani a kan halin da ake ciki a kasashen siriya turkiya dangane da girgizar kasa inda ya miƙa saƙon ta'aziyya ga dukkan waɗanda lamarin ya shafa sai nasarullah yake cewa abin da ya faru wata jarabawa ce babba da take fuskantar dukkan bil'adama kuma ta shafi ɗaiɗaikun mutane da kuma ƙasashe sai da hassan nasarullah ya kuma yi ishara dangane da abin da yake faruwa a syria inda ya bayyana cewa girgizar kasar da aka yi ta nuna hakikanin amurka na cewa ba 'yan adam taka ce a gabanta ba sai nasalla ya ce amurka ta bar mutane suna mutuwa tun kwanakin farko na girgizar kasar a matsayin ci gaba da kakaba takunkumi da kuma azabtar da al'ummar syria inda hakan yake nuni da fuska biyu wajen mu'amala da bala'i na ɗabi'a. sai la ya yi magana a kan yadda al'umma irin suka fito kwansu da su a ranar tunawa da cin nasarar juyin juhalin musulunci inda ya ce dukkanin waɗanda suka tsammaci cewa juyin juhalin musulunci ya samu koma baya sun kunyata an bayyana cewa ƙasashen gabashin turai suna tafka asarar tattalin arziki saboda yakin da ke ci gaba a ƙasar ukraine a wata kasida da jaridar wall street journal ta amurka ta buga a ranar talata ta ce kasashen na gabashin turai suna fuskantar hauhawar farashin makamashi fiye da ko'ina da ta bayyana cewa waɗannan ƙasashen sun dogara ne dai da manyan masana'antu da ake da su wajen samun makamashi saɓanin yadda ake da shi a yammacin turai har ila yau biridar ta yi nuni da yadda a farkon yakin kasashen suka nuna halin sassauci dangane da yakin amma kuma daga baya al'amura suka sauya wani bangare na wannan kasida ya bayyana cewa kasashen na gabashin turai za su fuskanci matsanancin hali a cikin wannan shekara da aka shiga matukar al'amura ba su sauya ba dangane da wannan yaƙi. To ma saurare barin jalin zamun shirin a nan sai a tarbe mu a wani sabon shirin domin jin mu ɗauke da su a dan shirye-shirye amma kafin na a madadin Mustapha Adam da kuma labaran duniya. Ni da na kasance tare da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zo ga shafin na yanar gizo wato www.housetv1.ng a huta lafiya.